Wasu daga cikin yaran da suka yi saukan da ke cike da murna da farin ciki sun gode wa Ubangiji da ya nuna musu irin wannan muhimmiyar ranar kana sun yaba wa iyaye da malamansu wajen taimaka musu cimma burinsu a rayuwa. Abin ce shi ne Allah ya saka wa malamanmu da kuma iyayenmu da suka zage don biya mana kuɗin makaranta muka kawo wannan. Dan idan da ilimi kuma baba. Ɗaliban sun yi kira ga matasa da su rungumi ɗabi'ar neman ilimi kasancewar ilimi shine gishirin zaman duniya. Zan ba shi shawarar cewa su koma makaranta domin ilimi yana da matuƙar mahimmanci a rayuwar ɗan adam. Zan ba shawara ne da su wajen neman ilimin addini da na zamani. Yara da zan yi da matasa za ki amsa gurin zuwa islamiyya kullum ba latti su dinga makaranta kullum Allah zai ba Shugaban makarantar Malam Ibrahim ya yi kira ga iyayen yara da su ba karatun 'ya'yansu mahimmanci ta hanyar biyar kudaden makarantarsu a kan lokaci. In kaga da dama za ka ga yaro ya kuɗa ka kashe masa kuɗi ya karanci ilimin zamani amma lokacin ya kan shi. Ya kosa ma ita faɗan abin da ya bari na duniya ne. wannan tarbiyya ita za ta tabbatar da yaro ya san mutuncin da mutuncin addini don addini Zubaida Ibrahim Fage ɗiya ga ma'aikacin gidan rediyo da talabijin na Liberty kafin rasuwarsa na ɗaya daga cikin ɗaliban da aka yaye a makarantar. Sani Garba Hassan labaran Libati.